shirinmu na matasa da siyasa bakoncin wa muka samu yau. Eh yau an samu bakoncin mai suna Lawal Abdul Faragai. Faragai. Na. a wace kungiya ake ko jam'iyya ko kawai dan fafatuka ne? A wannan ba zan kira sunan jam'iyya ba. Domin ni ala kulla halin tunani na Najeriya. Shine a raina. Domin jam'iyyar eh dan fafatukar a samu 'yan ƙasa ta zamanto ta samu saiti. baka da ba baka cikin wata kungiya ke eh to ko da ina da ra'ayin siyasa dai san kasar ya fi siyasar a gabana to gashi um, <clears throat> jiya aka yi ranar demokuraɗiyya sabanin yadda aka saba a 29 ga watan ga watan mayu sai gashi an yi asiya eh shin me ra'ayinka dangane da dawo da ranar demokuraɗiyya 12 ga watan yuni to a ra'ayina zan iya cewa canji ya kawo wannan domin ita rayuwa ba ta tafiya sai da canji kuma canjin nan ya zama na demokuraɗiyya hmm. wannan bayanai abin da ya shafi harkar june 12 ko kuma 12 ga watan mayu a june da ya gabata tun a shekara ta 1992 da uku e na dan samu tuntube da uku kenan a wannan lokaci za mu iya cewar siyasa ce ta yi hankoro aka tashi aka yi zaɓe wanda yake ba a yi zaɓen don wani don wata don wani siyasa ko kuma ce siyasa ce amma kuma ba abin da ya shafi harkar yare ba kawai an zaɓi mutum ne daidai da irin yadda ake ganin zai iya za a cimma nasara a ƙasa eh, a wannan lokaci babu kabilanci a cikin wannan lokaci wanda yake ni na zama jami'in zaɓe a wannan shekarar a wancan lokaci da aka yi wannan zaɓe kuma lokacin kana makaranta kenan eh, ina makaranta ina makarantar eh, gaba da secondary school wato ina karatun NCE kenan a wannan lokacin ina gab da gamawa don na gama a shekara ta 1994 kuma an yi zaben a 1993 Eh, to wannan ni a tunanina wancan karan da aka yi wannan siyasa duk da cewar wasu yaruka na Najeriya musamman yammacin Najeriya nan sun nuna cewar nasi ne ya fito aka zaɓe shi amma a zaɓen ma kansa da na tabbatar cewar 'yan arewa sun ba da gudunmawa sama ma da mutanen da suke kudu to saboda haka a wannan lokacin ni abin da yake ya bani tsokaci har na garziyo wannan gidan rediyo mai albarka na voice of america ni ina ganin cewar babban dalili da za a iya sanya wannan rana a siyasance za mu iya cewa ma shi janar muhammadu buhari shugaban kasa ya yi rawar gani a gani na me yasa ba don ra'ayin siyasa ba rawar ganin da ya yi shi ne a matsayinsa na bahaushe kuma bafulatani ya iya ya ɗauki wani abu da ya shafi wani yare wanda an yi zaɓe kuma ana ganin cewar ba daidai aka yi ba ko an canza mutanen wannan yaren suna ta agigin cewar an musu ba daidai ba kuma har kawo yanzu ba su haƙura ba amma a matsayinsa na bahaushe na bahaushe ba yu ya kuma ɗauki wannan rana dan ya ɗan rage musu wani raɗi a zuciyarsu ya sanya wannan rana wanda sanya wannan rana ba zai haifar da wata matsala ga ƙasa ba sai ma ya nuna cewar siyasar yake yi ba dan yare ba ni a nawa tunanin ba kenan abin da shugaba Buhari ya yi daidai a bangare na ya yi daidai an sanya yawa waɗancan to eh. yanzu ai ka wasu mutane sukan yi korafin cewa to eh, bikin ya zama biyu tunda idan 29 ga mayu hmm. an yi ɗan taro kuma wannan a zuwa daɗa taro ya eh, to gaskiya an samu tasgado a wancan yanayi domin ya kamata a ce rana ɗaya aka yi shi hmm. saboda haka tunda wannan shekara an yi ta a haka yana da kyau shekara mai zuwa ko dai a bar wancan magana ta 29 ga watan mayu a dawo da shi gabaki ɗaya sha biyun domin a samu canji domin zan iya karar wannan wannan kalmar ta tura da suka ce dynamism shi dynamism wani abu ne wanda zai kasance canji yana zamantowa alkhairi ga al'umma kuma lokacin da alkhairin ya zo wani baya gane alkhairi ne sai gaba sai bayan wannan lokaci a takaice tambaya ta karshe na'am an yi bikin ranar demokuraɗiyya an kafa sabon mulki ya labarin matasa me ya kuke ganin yadda tafiyar take shin za a tafi da matasa gaskiya wannan tafiya da matasa ya zama dole amma kuma ni a bayanina ina tausayin matasa me yasa nake tausaya musu a tafiyan Najeriya saboda hakika idan su a rufe yake suna har yanzu idan matasa a rufe yake musamman kanana ba irin mu ba dan nima har yanzu a cikin matashi nake amma zan iya cewar su yara wanda basu kai mu shekaru ba sa gane menene canji ba kuma sa kawai suna ni yanzu a tunani na ba suna jahiltar yanda ake suna, suna jahilta domin ni a yanzu a matsayina na matashi ni ban jahilci duk wani canji da zai zo ba domin ala kullu halin abin da nake kallo shine matasa su rika gane wane ne mai son su domin har yanzu ni ina da alamar tambaya a ƙasar Najeriya. Hmm. domin na fita kasashen waje na ga canji iri daban-daban kuma ina fata ƙasa ta ma ta samu wannan canjin saboda haka matasa in sun ga wanda zai kawo canjin na ya kamata su yi mar addu'a domin a cimma gaci. Eh, eh. shi ne abin da nake tambayar ka kana ganin yadda eh, za a tafi da su fiye da yadda aka tafi da su insha Allah insha Allah za abin da yasa nace za a tafi da su domin an ga rawar gani da suka yi domin a yanzu haka na samu labarin cewa an samu matasan da suka fito a yanzu haka dinnan waɗanda suka fito a jihohi ɗan majalisun tarayya da na jiha waɗanda suka fito kuma ƙananan shekaru ne da su kuma ana kyauta zaton za su yi rawar gani domin tsofaffin da na baya da suka yi ta mulkin an ta ganin irin kurakuransu amma matasan na tabbata in Allah da za su taka muhimmiyar rawa a wannan karan insha Allah. Baraka Bashir dandalin VOA.